Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 21 da goma sha shida. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalol dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voahausa.com. A sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Lahadi biyu ga watan Yuli shekara ta da 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa ministan ma'aikatar cikin gida ta Najeriya ya jagoranci tawagar gwamnatin tarayya zuwa tsaunin Mambila wanda yake fama da tashe-tashen hankula. Gidauniyar Matthew Hassan Kuka ta jihar Sokoto ta gudanar da taron masu ruwa da tsaki a Maiduguri inda taron ya hada da gabanin addinin Kirista na musulmai da sarakunan gargajiya da ma kungiyoyi masu zaman kansu wanda dukkanin suka dinga tufa albarkacin bakin su game da hanyoyin da za a bi na samun mafita daga wannan hali da shiyar arewa gabacin Najeriya ta fada. Haka kuma za mu kawo muku rahoto kan wata cibiya da ta gudanar da bincike ta kuma wallafa littafi game da ta'addancin Boko Haram. za mu kawo muku maimaicin shirin duniyar Amurka na Muhammad Lalu, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum tare da fadar an ina lafiya ga labaran duniyar nan mai karanto su Ibrahim Alfa Ahmed. Shugaba Emmanuel Macron na ƙasar Faransa ya isa Mali inda ake sa ran zai halarci taron koli kan kafa wata rundunar yanki ta yakar 'yan ta'adda a yankin Sahel. Ƙasashen Mali da Burkina Faso da Chadi da Mauritania da kuma jamhuriyar Niger waɗanda ake kira G5 Sahel sun ce za su haɗa ƙarfi su kafa rundunar haɗin gwiwa wadda za ta yaƙi tabarbarewar tsaro da 'yan ta'adda da suke ƙara kunno kai a wannan yanki. rundunar ta g5 sahel za ta ƙara ƙarfafa ayyukan sojoji guda dubu hudu na faransa da kuma wasu dubu goma sha ɗaya na majalisar ɗinkin duniya waɗanda ke aikin kiyaye zaman lafiya yanzu haka a cikin wannan yankin ana sa ran macron zai bayyana cikakken goyon baya da kuma tallafin faransa ga kafa wannan runduna ta yanki a yanzu haka dai ba a san irin tallafin da ƙasar ta faransa za ta ba wannan runduna ba A watan Mayu, Macron ya ziyarci birnin Gao da ke arewacin Mali ziyararsa ta farko a wajen nahiyar Turai tun zamowarsa shugaban Faransa. A wurin ya bayyana cewar sojojin Faransa za su ci gaba da zama har sai an ga bayan ayyukan ta'addanci a wannan yanki na Sahel. Gidan talabijin na Siriya ya ce wani ɗan ƙunar baƙin wake a cikin mota ya tarwatsa kansa a dandalin Tahrir da ke yankin tsakiyar birnin Damashka a yau Lahadi. Ya kashe mutane akalla takwas tare da raunata wasu fiye da goma. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama a ƙasar Siriya mai hedkwata a Ingila ta ce mutane guda goma sha biyu ne suka mutu. dakarun tsaron siriya suka ce sun koro motoci guda uku na ƙunar bakin wake suka lalata guda biyu a kofar shiga cikin birnin kafin su yi barna hotunan bidiyon da aka sanya a gidan talabijin na ƙasar sun nuna motoci akalla guda biyu da suka kone tare da wasu tarkace a kan hanyar zuwa filin jirgin sama wannan birni direba na uku ya tsere mahukumomi da farko to amma kuma sai aka tutsiye shi a dandalin taharir inda ya tada bom ɗin nasa da ya ga cewar ba mafita. 'yan sandan brazil sun ce sun damƙe wani madugun fataken muggan ƙwayoyi da ya ƙaurin suna wanda aka shafa shekaru talatin ana farautarsa hukumomi suka ce luis carlos da rocha ya je likitoci sun sauya masa kamanni a yunkurinsa na kaucewa shiga hannu jama'ai sun yi imanin cewa da rosha wanda ya sauya sunansa zuwa vitor luis de moraes shine madugun wata kungiyar fataucin hodar iblis ta koken mai rassa a ƙasashe da dama hukumomi suka ce ana fataucin hodar iblis ta koken da shi wannan madugun da kungiyarsa suke sarrafawa cikin kurmin kasashen bolivia da colombia da kuma peru zuwa kasashen turai da kuma nan amurka Jami'ai suka ce da rosha yana ɗaya daga cikin manyan masu samarwa da muggan dillalan ƙwayoyi na biranen sao paulo da rio de janeiro hodar iblis ta koken da suke saidawa a kan titunan waɗannan birane 'yan sanda sun kama kadarorin da rosha na dala amurka miliyan goma ciki har da motocin alatu da wani jirgin sama da gonaki da kuma wasu gine-gine to amma kuma 'yan sandan sun yi imanin cewar yana da kadarorin da suka kai akalla dala miliyan 100 kuma za su farauto su a zagaye na biyu na binciken madugun fataucin kwayoyin da suke gudanarwa kada a shafa da cewar labaran duniya suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wani shirin bin diddigin da jaridar Washington Post take gudanarwa a nan Amurka ya nuna cewa adadin mutanen da 'yan sanda suka harbe har lahira a watanni shida na farkon wannan shekara. Kusan daidai yake da adadin waɗanda suka harbe har lahira a daidai irin wannan lokaci a cikin shekaru biyun da suka shige. Jaridar ta ce 'yan sanda a nan Amurka sun harbe suka kashe mutane 492 a watanni shida na farkon wannan shekara. waɗanda aka fi kashewa turawa ne maza waɗanda suke rike da bindigogi ko kuma wasu makamai hannunsu a wannan lokaci kashi 25 cikin 100 na waɗanda ake kashewa suna da tabuwar hankali to amma kuma kashi 25 cikin 100 na waɗanda ake kashewa ɗin baƙaƙen fata ne duk da cewar yawansu a cikin ƙasa kashe shida ne kawai daga cikin ɗari jaridar washington post ta fara bin diddigin harbe-harben da 'yan sanda sukan yi a bayan kashe Michael Brown da suka yi a garin Ferguson da ke jihar Missouri. Duk da zanga-zanga da kira-kirayen sauya manufofin hukumomin 'yan sanda da aka yi tun wancan lokaci, har yanzu babu raguwar da aka gani ta yawan mutanen da 'yan sandan suke kashewa. Har ila jaridar ta ce, yawan 'yan sandan da ake kashewa a bakin aiki shi ma bai canja ba cikin shekaru biyun da suka gabata a nan Amurka. Kamfanin Samsung Electronics ya ba da sanarwa a yau Lahadi cewar zai fara sayar da wani sabon nau'i na wayarsa samfurin Galaxy Note 7 a cikin wannan mako a ƙasar Koriya ta Kudu. A shekarar da ta shige kamfanin na Samsung ya janye Galaxy Note 7 daga kasuwa, a saboda batirin ciki yana yin zafi ya kama da wuta ko kuma ya yi bindiga. Sabuwar waya za ta yi amfani da batira daban da nau'in masu kama wutar. Sabuwar wayar wadda aka sanya mata suna Galaxy Note FE za a kira ta da kayayyakin da aka kira Note 7 kuma za a sai da ita a kasuwa a kan kuɗin Amurka dala 611. Wannan ko ba ƙaramin ragi ba ne daga dala 1000 da aka sayar da Note 7. Kamfanin Samsung ya janye Note 7 ƙasa da wata daya bayan fitowarta a kasuwa saboda rahotannin yadda take kamawa da wuta. kamfanin ya sake fidda wata sabuwar note 7 da wani sabon batiri to amma su ma sai suka ci gaba da yin zafi da kama da wuta a dalilin haka ne kamfanin na samsung ya jinye note 7 baki ɗaya daga kasuwa a yau lahadi an sako tsohon firaministan bani isra'ila ehud olmert daga gidan kurkuku 'yan kwanaki kaɗa bayan da wata hukuma ta yarda a sako shi tun kafin cikar wa'adin ɗaurin da aka masa na watanni 27 a gidan kurkuku bisa laifin cin hanci da rashawa. Mr. Olmert mai shekaru 71 da haihuwa ya fito a cikin gidan kurkukun masu yahu da ke yankin tsakiyar Isra'ila a yau din nan ba tare da yin magana da 'yan jarida ba. a shekara ta 2014 aka same shi da laifi na karban dubban dalolin amurka dangane da wani attajiri da ke son yin gine-gine a birnin kudus lokacin da yake magajin garin birnin Ibrahim Alfa Ahmed kenan ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. ministan ma'aikatar cikin gida ta najeriya alhaji abdulrahman dambazau ya jagoranci tawagar gwamnatin tarayya don kai ziyarar gani da ida a yankin tsaunin mambila na jihar taraba domin samo bakin zaren tashin hankalin da ya addabi yankin. Ministan ma'aikatar cikin gida na Najeriya Alhaji Abdulrahman Bazau wanda ya jagoranci tawagar gwamnatin tarayya ziyarar gani da ido a yankin tsaunin Mambila da ke jihar Taraba da ya yi fama da tashe-tashen hankula wanda ya sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyi da dama. Ya yi bayanin makasudin wannan ziyarar. Tashin hankali da shi da kunnuwanmu kuma mu gani da idanu tattaunawarsa da shugabannin ɓangarorin da ke farwa juna da kuma shugabannin addini da na masu ruwa da tsaki na yankin tsaunin Mambila. Ministan cikin gidan Najeriya Alhaji Abdurrahman bazau ya ce gwamnatin tarayya ba za ta labunta ba wajen ganin doka ta yi aikinta kan duk wadda aka samu da hannu a tashe-tashen hankulan. To ko me wannan ziyara ta su ta gano kuma ina mataki na gaba domin samar da dawamammiyar zaman lafiya a yankin. Tashin hankali na yankin tsaunin Mambila na karamar hukumar Saddauna da ke jihar Taraba ba zai rasa nasaba ba da rashin raba daidai na albarkatun ƙasa tsakanin kabilu mazauna yankin da kuma rashin kyakkyawar wakilci ga kowane bangare kamar yadda shugaban kwamitin amintattu na kungiyar rayawa ta Hausa Fulani na karamar hukumar Saddauna Alhaji Bakari Muhammad Tamya ya yi bayani. A raba kowane kabila Saddauna ya samu ya shiga cikin shugabanci a dama da shi be and be involved ni ka shigar da ni ba za a yi fada ba then is dispute three in ka shigar da ni ka sanar da ni ba ba ba ba ba fada don na sa abin da ake kawo yanzu jama'ar da tashe-tashen hankulan ya raba da muhallansu na buƙatar ɗokin gaggawa na abinci da kuma wuraren kwana musamman yanzu da damina ta kama sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga jalingo jihar taraba najeriya Najeriya uwa ɗaya, uba ɗaya, a gaida sunusi gidauniyar matthew hassan kuka da ke jihar sokoto ta gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki na tsawon kwanaki uku a garin maiduguri domin samar da mafita ga halin da shiyar arewa maso gabashin najeriya ke ciki wakilin Murya amurka haruna dauda ya haɗo mana da wannan rahoton gidauniyar Matthew Hassan Kuka da ke jihar Sokoto ta ce ya fiwa da runguman juna shine kawai hanyoyin da za a bi da rage irin matsalolin da ake fuskanta a wannan shiya wato arewa maso gabacin Najeriya. Shugaban wannan gidauniya Reverend Matthew Hassan Kuka ya dai bayyana hakan ne a wani taron kwanaki uku da a gudanar a garin Maiduguri. Wannan taro dai ya hada da dukkanin addinan nan guda biyu wato shugabannin addinin Kirista na Musulmai da sarakunan gargajiya da ma kungiyoyi masu zaman kansu wanda dukkanin suka dinga tufa albarkacin bakin su game da hanyoyin da za a bi na samun mafita daga daga wannan hali da shiyar masu gabacin najeriya ta fada bayan kammala wannan taron ne dai sai na tambayi rabiran hassan kukan game da mahimmancin wannan taro ga kuma abin da ke cewa eto eh ka san idan yaronka ya shiga hanyar wofi dole yaronka ne ko ba haka ba in ya dawo gobe dole a karbe shi eh, saboda haka muna da ban gaskiya cewa waɗanda sun aikata abubuwan da su kamata ba sun ci amanan mutanen najeriya za a yanka musu hukunci amma akwai mutane da dama yara da dama wanda aka kama su tun da wannan abin ya fara abin da muke bukata shine idan allah ya yarda in an samu zarafi a ji daga bakin kowa don akwai waɗansu mutane da boko haram ta kama su da karfi waɗansu kuma sojoji aka kama su abubuwa dai ga su nan sau namu shawara shine akwai waɗansu da ba su yi wani laifi ba idan ba in ba yanka musu hukunci ba ba za su koyi wani darasi ba amma waɗanda kuma ba su da laifi ya kamata gwamnatin najeriya a tabbatar da cewa kowa ya koma gida amma mun san cewa ba koman gidan shine karban waɗannan mutane a gidajensu ba to abin da muke so shine mu ga mutane cewa ba abin da za a yi dole ne mu rungume juna waɗannan kuma mun ce ba za mu karbe su ba don sun shiga wannan hanyar wofi eh Allah yana gafara rabaren Matthew Hassan Kuka kenan ke bayani bayan kammala taron kwanaki uku da cibiyar Matthew Kukan ta gudanar a garin Maiduguri to ko me waɗanda suka halarci wannan taron ke cewa sunana Dr. Ahmad Bello Dogarawa daga sashen koyar da aikin akanta na jami'ar Ahmadu Bello Zaria to sulhu da ya shafi wato kamar ƙungiyar da ake cewa Boko Haram da kuma gwamnatin tarayya a tunanina daga cikin matsalolin da ke faruwa shine rashin wato ikhlasi wato kyautata niyya a wajen abu sannan na biyu ana samun yanayi da kamar a hausa cikin hausawa za ka ji in an zo sulhu sai a ce ai a bar abin da ya wuce kawai a dai magana a yafe wa juna sulhu ana gina shi ne akan kowa ya faɗi damuwarsa sunana asabela dago a ni a coordinator ne na christian widows association a borno state ƙungiyar mata kristoci da suka rasa mazajen su kenan ko eh da eh, iyayensu eh ah. amma muna aiki tare da na musulmai duka kamar ya kuke shi ne game da wannan taro kai mun gode wa Allah da wannan taro domin da gaskiya mun mata akwai damuwa sosai an kashe masajenmu yaran mu suna nan a zube to in ba an yi da irin wa'annan abubuwa domin ya samu a sa mutum ya samu ya dan huce ya yi ya gafarta ma mutane sannan a iya akwai mishi yadda zai yi rayuwa ba abin ba da sauki ba wasu kenan da suka halarci taron da gidauniyar Matthew Hassan Kuka suka gudanar a garin Maiduguri na kwanaki uku ke bayanin irin abubuwan da suka gabatar a wajen taron haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya a gaida haruna cibiyar fasahar zamani da ci gaban al'umma mai suna sita da ke birnin kano ta gudanar da wani bincike da kuma wallafa littafi kan ta'addancin boko haram abdulluhan muhammad gare ka da yake tsokaci a kan littafin jami'in bincike da kuma sadarwa na cibiyar malam hamza ibrahim cinade hailayo ya ce binciken ya gano cewa daga cikin dalilan da ya sa wasu al'ummomin kin ba da bayanai wa hukumomi sun hada da tsoro da rashin amincewa da kuma rashin tabbas a kan illar da zai jawo musu idan sun ba da irin waɗannan bayanai mai yiwuwa mata yi wanda aka bashi bayanin yana daga cikin masu tada kayar bayan sannan ya ci gaba da cewa wani abu da kusan za a iya cewa abin mamaki shine a lokacin da ake aka fara shi wannan rikicin mm. akwai al'ummomin da su wato su ba da bayanai a jami'an tsaro ma kamar ya zama musu wata matsala ko illa dalili ko shine akwai rashin yarda tsakaninsu da ko dai jami'an tsaron ko kuma mutanen da watakila in sun ba da bayanan za a zarga wanda eh, ta za ka zo ga ko kuma cewa ko yana cikin wannan al'amarin ba saboda aka ba da bayani kamar zai sa watakila ka jefa rayuwarka cikin wani hadari musamman a jihar kamar yobe akwai garuruka da irin haka suka faru waɗanda kuma daga baya an samu an yi illa sosai su kamar 'yan tada karba sun yi illa sosai a waɗannan al'ummomin to amma akwai al'ummomin da musamman in ka ɗauki akwai garuruka daban-daban eh, irin garuruka da suka shafi kamar azare a jihar bauchi eh, da ningi har yanzu da a jihar bauchi da misali irin su mubi da su kamar gombi a jihar adamawa eh, da sauran waɗannan irin garurrukan daban-daban a wannan al'umma da aka zo aka yi waɗannan abubuwa. A jawabinta na ƙaddamar da littafin Dr. Asabe Sadiya Muhammad ta jami'ar gwamnatin jihar Bauchi da ke Gaɗau ta bayyana dalilan wallafa littafin. Wannan littafi dai na tabbatar a yau da gobe da jibi da duk shekaru masu yawa duniya tana bukatarsa ba wai najeriya kawai ba saboda yana magana ne akan harkokin da suka dami duniya ga baki daya wato batun insurgents yawa tashe-tashen hankali irin wanda mu aka sa sunansa boko haram da wayansu kasashen da sunayen da suke bashi mu ma a ciki mun dubi yadda ya faru a wasu kasashe da yadda suka yi rubuce-rubuce a kai haka sannan mu muka yi nazari a kansa mu ma muka duba muka mai da shi ta yadda ya shafi namu eh, tamu kasar da namu ƙauyukan da namu biranen shine muka yi rubutu a kan yadda yaya za a yi a dakale shi na gaba muka samu bayani ta yadda ya fara ta yaya wanda suke ciki me suka fuskanta yanzu wuraren da ya kare yaya suke yi saboda gobe mai maganin gaba sai dai in ji cewar jakadan zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista a jihar bauchi alhaji aminu garba sidi lallai ne al'umma su tashi tsaye domin ba da kariya wa kawunansu lallai ne al'umman nan su tashi kamar jtf na cikin garin maiduguri su koma ƙauye adama bauchi yobe da sauran north east gaba daya lallai da su tashi haikan a samu waɗannan dabaru da taimakon kai da kai kamar inda sarkin kano ya taɓa faɗa ya taimaka gaya a arewa cewa tsaro ya kamata ya fara daga kanmu mu tashi mu kare kanmu mu wannan bayanin ya taimaka binciken da an gudanar da shi a jihohin arewa maso gabas inda 'yan ta da kayar bayan suka mai da shi tun tungarsu da kuma jihohin kano da jigawa a kan al'ummomi guda goma sha bakwai inda ya wallafa littafin ne a cikin harsunan ingilishi da kuma harshen hausa yohab muhammad bula amurka daga bauchi a nigeria gaida Abdulwahab. To jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. a cikin shirin namu za mu dubi ne kan wata kungiyar 'yan daba da ta addabi wasu kasashe da ke tsakiyar yankin amurka har ta kai ga samun gindin zama a nan amurka za ku ji sunan wannan kungiya da kuma matakan da hukumomin Amurka ke ɗauka domin daƙil ayyukanta sannan 'yan magana kan ce inda ranka babu abin da ba za ka gani ba a nan amurka an naɗa wata kariya a mukamin magajin gari sai a biyo ma cikin shirin domin jin ƙarin bayani kan waɗannan batutuwa sunana mahmud lalo To da farko tun bayan da ta hau mulki a nan Amurka, gwamnatin shugaba Donald Trump ta kara himmatuwa wajen yaƙi da ƙungiyar MS-13, ƙungiyar 'yan dabar da ta addabi wasu biranen Amurka inda ta shahara wajen yin fada kan titunan biranen. Ƙungiyar ta samo asali ne daga ƙasar El Salvador da bata da nisa da Amurkan, inda har wasu ke gani kamar gwamnatin ta Trump na amfani da batun wannan ƙungiya ne domin fakewa da yaƙi da masu shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Wani kame da aka yi na 'yan ƙungiyar a kwanan nan shi ya fara fitowa da aniyar gwamnatin amurka wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar ta ms-13 waɗanda suka shahara wajen daddatsa mutane a lokacin da suka kai wa mutum hari shi dai shugaba trump ya sha ɗora alakin shahara ƙungiyar a amurka akan mutumin da ya gada wato barack obama inda ya kance tsare-tsaren gwamnatin ta obama kan harkokin shige da fice a ƙasar su suka baiwa 'yan dabar ƙungiyar ta ms-13 damar cin karensu babu baka a nan amurka sai dai shugaba trump ya sha alwashin sai ya ga bayan wannan ƙungiya Nan ba da jimawa ba, za mu kawar da ƙungiya daga titunanmu ku yarda da ni. To sai dai duk da nasarorin da jami'an tsaro ke samun wajen yakar 'yan ƙungiyar, babban attorney general ɗin Amurka Jeff Sessions ya ce ƙungiyar ta MS-13 ta sake samun hanyoyin ɗaukan sabbin mambobi da ƙasashen nan uku da ƙungiyar ta fi samun gindin zama, wato Honduras da Guatemala da kuma El Salvador. Za mu kare kan iyakokinmu tare da faɗaɗa ayyukan sa ido a kan al'amuran shige da fice domin mu katsa hanyoyin da suke bi wajen ɗaukar sabbin mambobi. To sai dai mutane na ci gaba da dasa alamar tambaya kan wai shin daƙile hanyoyin ɗaukar sabbin mambobin ƙungiyar ita ce mafita wajen ganin an kawar da wannan ƙungiya ta 'yan daba wacce har ila yau ta shahara wajen safarar muggan ƙwayoyi da karɓar kudaden haram Alex Noreste mai bincike ne a jami'ar Keto da ke cibiyar nazari a Washington. Akwai yiwuwar shigar baƙi na ɗaya daga cikin hanyoyin da ƙungiyar ke ɗaukan sabbin mambobinta, amma ya kamata mu gane cewa ƙungiyar ba za ta yi tasiri ba da a ce ba ta samun kuɗaɗe ta hanyar safarar miyagun uh, ƙwayoyi. Uh, Tun daga shekarar 2012, jami'an kula da kan iyakokin Amurka sun cafke kananan yara 250 da ke fitowa daga kasashen yankin tsakiyar amurka wato a yankin kudu maso yammacin kan iyakar kasar inda nan ne babbar kofar shigarsu sai dai mutane 160 kacal aka samu cikin wannan adadi waɗanda mambobi ne na ƙungiyar ms-13 a wani samame da aka kai na kama yan ƙungiyar a wasu manyan biranen amurka da dama jami'an shige da ficen ƙasar sun ce mafi yawan waɗanda aka tsare amurkawa ne sai da duk da haka sanata chuck grassley na majalisar dattawan amurka wanda shine shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a a majalisar ya bayyana fargabarsa kan yadda kungiyar ta ms-13 ka iya samun sabbin mambobi daga kananan yaran da ba sa samun rakiyar iyayensu ko kuma wasu manya idan suka tashi shigowa nan amurka Kasancewarsu baƙi ne marasa takardun izinin zama da kuma asalinsu na waɗanda suka fito daga ƙasashen yankin tsakiyar Amurka. Hakan kan iya sa su zama mutanen farko-farko da ƙungiyar 'yan dabar ta MS-13 za su iya ɗauka a matsayin sabbin mambobi. To amma duk da cewa kashi 90 cikin ɗari na mambobin ƙungiyar waɗanda suka shigo Amurka ta ne hanya ne. mai bincike alex ya ce yana da kyau a yi hattara wajen ɗaukan kowane bakon da ya shigo ba bisa ka'ida ba a matsayin mai aikata laifi abin da muke gani kamar yadda bayanai suka nuna abu ne da yake a fili karara cewa haifaffun amurka sun fi yiwuwar aikata miyagun laifuka fiye da bakin hauren da suke da takardar izinin zama ko akasin haka duk da haka har yanzu ba a mayar da ƙananan yara da suka fito daga yankin tsakiyar amurka zuwa su amma kuma matakan da jami'an kan iyakokin amurka ke ɗauka waɗanda aka faɗaɗa sun fara tasiri domin a watan mayun da ya gabata hukumomi sun ce an samu raguwar ƙananan yaran da suke shiga amurka da kashi 73 cikin ɗari. a wani labari na daban a nan amurka an zaɓi wata karya a matsayin wacce za ta riƙe mukamin magajin garin rabbit hash wani gari a jihar kentucky da ke gabas maso kudancin tsakiyar amurka to ita dai wannan kariya mai suna bernard patro ta lashe zaben ne bayan da ta yi takara da wata kuliya da kaza da doki da kuma wani dan karamin yaro garin rapid hash dan karamin gari ne da baya bukatar magajin gari ya zamanto mutum ne hasali ma kididdigar da aka yi a shekarar 2010 ta nuna cewa mutane 315 ne kacal a cikin wannan gari amma mutanen garin sun ɗauki al'adar zaben dabba domin rike mukamin magajin gari tun daga shekarun 1990 tsarin zaben nasu shine duk wanda zai kada kuri'a sai ya biya dala ɗaya biyan wannan kuɗi kuma zai ba shi dama ya kada kuri'a ko su nawa yake so akan dai tara kudaden ne a wasu gyare-gyare domin mutanen garin su amfana wannan dai shine karo na hudu da wannan kariya mai shekaru uku take lashe zaben na magajin garin rabbit hash masu haro da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu madadin masud faraba da ya haɗa ainihin rahoton da kuma aliyu mustapha sokoto ni mahmud lalo ne ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu sauraro da wannan kuma kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed wanda ya taya ni gabatar da shirin ya kuma gabatar da shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumel ke cewa mu ƙara wunin lafiya. Salamu alaikum.